da masu neman karin bayani a abin da muke zasu tuntube mu da karfe 11 da rabi na safe zuwa da rabi na yamma wanda suke bukatar magani da muka hada za su yi mana test message za mu ce su kira ko kuma su kira mu a lokacin da muka bada amosanin kai wannan maganin shi ne kawai ba a ce ki komai da shi ba dandruff na kai kaikayin kai hada wannan haɗin idan yaro yana fama da shi namiji za a iya masa idan mace ce za a yi mata idan babban mace ce za ta yi in kwarkwata ce ta miki kwara-kwara a kazaki ƙaiƙayi mace ta shiga cikin mutane tana ta bugun kanta saboda don ya abin da in tana tsifa ki ga wani gari na fita kamar an je wajen ma wannan melika to ga wani haɗi abu guda biyu ki yi ki rika fesawa a kanki ki samu abin feshi in kin haɗa ki ɗura a ciki ki tsefa kanki kina fesawa kina tajewa kullum ki haka ki yi haƙuri kai ci su duk yadda dandro yake da ƙaiƙayin kai da amosanin kai in Allah da zaki rabu da shi menene da menene za ku haɗa ku yi amfani da shi ɗanyar citta ɗanyar citta wannan ita za ki samu kamar guda shida ko guda bakwai 'yan manya-manya sai ki dan ciccire dattin ba a kankare ta karki kankare ta da bawon da komai za ki yayyanka ta ki samu blender ki zuba ta sai ki samu ruwa kamar rabin kofi sai ki zuba sai ki markada ta ki markada ta bacin ta markadu sai ki kwashe ki samu yan rariyan nan ta tace tea ko kuma abin da ake sa na ah, kamu ko awara wannan ɗan kyallan ki sa ki matsa ruwan a cikin wani kofi daban sai ki samu lemun tsami karami sai ki yanka shi sai ki matse shi gaba ɗaya a cikin wannan ruwan sai ki juya sai ki samu roba ki mai feshi wanda idan kin dura za ki rika dannawa kina fesawa a samu abin feshi in babu kuma to a samu ko wani auduga ko wani tsumma-tsumma a rika dangwalowa ana sassawa amma abin feshin ya fi kina tajewa amma mijinki ne ki ba shi rika fesa miki ana tajewa ai ta feffesawa za ki dan ji zafi bacin an gama fesawa an taje a nan naɗa gashin a samu hula a sa ya ɗauki minti ashirin ko da biyar bacin haka a je a yi wanka a wanke kan a caji washe gari ki ki samu sati biyu kwana goma sha hudu kullum kina wannan in wannan dandro wannan amosanin kai mai sa ƙaiƙayin kai mai sa fitar gashi mai sa kaza kaza ki jarraba wannan ga yanar fi sabilillahi idan an gwada an gayi a sanar da al'umma domin su masu gwada kana manta da subscribe da share da comment muna muku fata alkhairi ma'asala